بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين أما بعد ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya madaukakin sarki wanda ikon sa da ganin damar sai ba mu ikon sa ta domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki idan jama'a ba su manta ba karatun da aka yi muna wancan sati a cikin surat baha malam ya kwana aya ta goma sha hudu yau kuma za a tashi aya ta goma sha biyar a cikin wannan sura insha Allah surat baha malam bismillah إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى بسم الله الرحمن الرحيم يقوى مسلمين إذا مكد يجب رسول الله بايا dama sura tana karantar da addinin Allah sauki gare shi duk wanda ya ɗauki addinin Allah da tsananin sosai zai wahala kuma ya ya sai ya ta ba da shi ba Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko bayani game da a annabi Musa alaihi salatu wassalam sai shigo da wasu maganganu masu da alaƙa waɗanda suke da alaƙa da bangar ta gaba Allah ta'ala ya ce inna sa'ata atiyatu lalle alƙiyama mai zuwa ce akadu ukufiha anin nas Allah ya ce ina kusa in boye ta ga mutane wa yuzhar lahum qariban qurbaha bi alamat amma kuma sai a bayyanar da kusancinta da alamominta Allah ya ce na yi haka litujza fiha kullu nafsin domin a sakan kama kowace rai a cikin kiyama in ta tsaya bima tsada abin ta aikata bihi min khairin aw sharrin alheri ko sharri idan muka dibi wannan aya yan uwa musulmi tana ta cewa a sa'a dama alkiyama Allah ya kira da sunaye daban-daban a cikin alkur'ani daga cikin sunayenta akwai as-sa'a kalma ce mai ɗaukar ma'anoni daban-daban harshen larabci idan aka ce as yana ba da ma'ana agogo ga harshen larabci idan aka ce as yana ba da ma'ana lokaci kamis sa'a ƙarhe nawa lokaci nawa yanzu sannan ana cewa as-sa'a abin da ke da as-sa'a al malamai suka ce Allah ya kira ta sa'a ne saboda ya samu ta lokaci kuma lokacin na tahowa lokacin na tahowa na kusantowa na ta turar da Allah madaukakin sarki ya sanya ma al-qiyama lokaci yana yana kusantowa dan kadan kadan yana kusantowa Allah ta'ala ya ce ina kusa in koye ta ne ga mutane don kada hankalinsu ya tashi amma kuma ina bayyana musu alamomin ta manya akwai alamomin tashin kiyama manya akwai ƙanana to su idan manya suka zo to za a ga abubuwa sun fara birkicewa amma su ƙanana suna iya zuwa yanzu mutane ba su koda mu ba domin alamomin tashin kiyama ƙanana muna cikin su yanzu haka muna cikin su da gaske akwai mata su yi maza yawa alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama sannan na daga cikin alamomin tashin kiyama haga mutanen ƙauye wanda ba ƙauye na bai karatun boko ba wani ma ko karatun Allah bai ba amma kuma sai ya zo ya zama shakin mai kuɗi idan da sai gidajen mutane yan gari sai su tashi su bar gari su koma daji shi ko mutanen mutunan daji ya toyo banya mai giyoyi cikin gari haza alamatun min alamatu sa'a as-sughra alama ce daga cikin alamun tashin kiyama daga cikin alamomin tashin kiyama akwai faɗuwar darajar kuɗi wannan alamun tashin kiyama ne karami daga cikin alamomin tashin kiyama ƴan uwa musulmi akwai yawan firgice firgice cikin duniya yawan kashe kashe wanda shi kowa ya riga ya sani a duniya yanzu ko ina rikici akai america sai ga ana rikici ana ta zanga zanga ingila ka ga rikici da ake a zanga zanga faransa rikici da ake Tubale Najeriya kashe-kashe ma daga cikin alawomin tashin kiyama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za a ga yanzu an kashe mutum shi ke ne bai san me an kashe shi ba sannan shi wanda ya kashe bai san me yasa ya kashe wancan ba ga mutane ana zubar da jinin su malam suna daga cikin alawomin tashin kiyama ƙanana alawomin tashin kiyama ƙanana daga cikin su akwai ƙarami ya kuma babba karami shi ka daka ma batsawa sai ga jikin rawa wanda ya kamata a ce babban shi ka bada umarni sai ran kasan sai suka bada umarni yanzu na da gaskiya alamun tashin kiyama jingina abubuwa ga wanda su dace a jingina su gare su a dauki kujera ba wanda bai dace bai zama da shi sun shiga banna gare su daga cikin alamun tashin kiyama akwai dauki ilimi sai aka aka dauke mayan malumma wayanda aka bari nan ba su iya komi ba su iya hidda su hauta alamomin tashin kiyama idan wani malami ya mutu ba a kuma samun malami iri to Allah madaukakin sarki ce na yi kusa in koya kiyama ne sai in bayyanar da alamominta domin idan ta tsaya Allah ya sa kai ya kowace da abin ta aikata a rayuwa sai Allah madaukakin sarki ce fala yusaddannaka anha wato kada ya kautar da kai daga reta ai daga imani da ita alkiyama din mallayu la biha wanda bai imani da ita ba kada ka bari wani bai yi imani da kiyama ba ya so ya kautar da kai kai ma ya sa ka kake imani da kiyama Allah ya kada ka yarda wannan wata ba a hawa kuma ya bi son ransa fi in kare ha cikin mutunta tashin kiyama Allah ya kada ka yarda ya kautar da kai daga imani da alkiyama fatar da ka halaka kenan idan mutum ya bari wani mutum da wayo ne ko dabaru ne ko mai gidan shi kowane ne ya kautar da kai daga imani da kiyama to ka halaka don mi saboda daga cikin imani rukunin imani guda shidda akwai al'imanu biyu mil kiyamar ko akwai imani da tashin kiyama shi yasa kana gani na daga cikin manya-manyan rukunin imani akwai al'imanu billahi wa bil yawmil akhir kana gani a cikin qur'ani Allah in ya kawo wata magana mai nauyi sai ya ce man kana yi billahi wal yawmil akhir hmm. Allah ta'ala da ya kawo magana akan abin da ya shahi wato in ka saki mata ta tsaya ɗakin ta idda kar ta fita kuma ka kar ta mata ke kwashi kayan Allah da yi wannan bayani ya san yana nauyi ga mutane sai Allah ya ce zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir na'am Allah madaukakin sarki ce zalikum wa'ancin hukuncin, hukuncin da aka ambatan muku na daga a sakin mace bisa iddat juya tabbakan tamari juya tabbata maka rai juya da ka yi ɓari, kada ka sake ta sai ta yi hidda, sai ta yi tsalki ta yi haila ta yi wanka ta gama sannan ka sake ta kuma in ka sake ta ka bazna cikin ɗakin sai ta gama idda sannan kuma ka sallame ta kai mata kyautar saki mutu a salat Allah ta'ala da ya ga wannan ya nauyi gare mu sai ce zalikum yu'adhu bihi wato wannan ana yi muku wa'azi da shi ne amma man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance ya yi imani da Allah daga tashin kiyama in ka diba za ka ga auna mai wahala kwarai da gaske to haka ka bi qur'ani zaka ga Allah yana ta magana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar tashin kiyama saboda waɗannan guda biyu manya idan mutum ya yi imani da Allah to imanin shi da Allah na jayo shi ya yi iman da tashin kiyama sannan imanin da tashin kiyama yana jayo shi ya yi iman da sauran gabaki ɗayan su imanin da manzanni da mala'iku da imanin da kaddara ya Allah ka ba mu ikon gane shi na Allah maɗaukakin sarki yace akadu fala naka anha ha mallayi uminu biha wata ba a hawa?" kada ka yadda ya kautar da kai daga imanin da alkiyama wannan da bai yi imanin da ita ba domin kun san al'ada ta ɗan adam in yana bisa hanya sai yake ya jawo kowa ya bi hanyar mahi yawanci idan mutum na bisa ga abu sai ka ya samu ƴan goyon baya ya so su dika shi yasa wanda bai yi imani da kiyama shi ma sai ka yi cusa ma wannan ra'ayi kai ma kada ka yi imani da kiyama kuma ina fatan mun gane magana shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wata ba a hawa kuma bisa rai ne don rashin imani da kiyama bin son rai ne fasar da sai ka halaka kai da ka bi shi ubangiji Allah ya kare Allah mai imani da alƙiyama gaskiya ce kuma mun so ta nan ya Allah ka samu mu cika da imani kuma ka tare mu cikin masu imani a cikin ta ya Allah gaba sai Allah madaukakin sarki yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa hmm. qala hiya asaya atawakkalu alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra Allah madaukakin sarki yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene atan wanda ya kasance ga hannunka ya Musa wannan tambaya ce annabi Musa na sanda ga hannun shi wannan sanda malamai suka yi magana cewa sanda annabi Adam ce tsohuwar sanda ta an ka bashi tun ita ce ga hannun shi wasu malamai suka ce a al'adan makiyaya dabbobi ne suna da sanda ga hannun shi in kuma ba wannan hadisa ta faru lokacin da ya kiyo shekara goma da ya kiwo shekara goma aka aura mai matarsa da aka ba shi matar shi sai ya kama hanya da ita yana tafiya sai ga ɗari ya yawa cikin daji kuma sun ɓace hanya ba su ba su daji babu kila sai tsinki wata wani haske can nesa sai ce mata kai jirani nan wurin jira ni ga haske can na gani ina zuwa in samu mana wuta ko kuma in gano mana ina hanya take mu kama hanya wajen ta sai ta zamna suna jira ce ko da ya kama hanya ya ce wajen wutan sai iske wata itaciya ce wannan itaciya duk wani irin nau'in haske ta yake cikin ta yana zuwa wurin nan sai Allah maɗaukakin sarki ya kira shi ba ina son in kawo ayon bane saboda lokaci annabi Musa da ya ce wurin yana zuwa sai ya ji an kira shi kuma bai ga wutar ba ko bai ga mai kiran ba sai ce inni an Allahu rabbul alamin ni ne Allah ubangijin halittu Musa ɗebe takalminka annabi Musa ɗebe takalmi ne daga nan sai Allah maɗaukakin sarki ya dinga faɗa mai cewa ga saƙon na aiki korin fir'auna to tsoro ya kama shi lokaci to Allah san ya gwada mai wata mu'jiza da ya kasan ya aike shi da ita don hankalin shi ya kwanta zuma ina fata mun gane magana Ku sai Allah madaukakin sarki ce menene a can ga hannunka ya kai Musa hannunka na dama malam tafsiri suka ce wai Allah halan bai san sanda ta ga hannun shi ba malamai suka ce ko ga ai al'adar mu nan mutum ya san abin da aga hannunka ne sai ce mina na aga hannunka wani sai ce kaza ne to abin nan da aga rike shi da kyau juma ina fatan muna gane ana yin hakan. to Allah yana son ya tabbatar mai da sanda ce shi ya san sanda ce amma ana mai tambayar wanga shi ya nufi mallazimul fa'i abinda ka sani a kuma tabbatar ma da shi to shine sai ya ce ya Allah Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a can ga hannunka na dama ya kai Musa qala sai annabi Musa ya ce hiya asaya sanda ta ce ya Allah sanda hiya asaya in sanda ta ce a tawakka'u alaika ina ɗan jingina a gare ta idan ina kiwon dabbobin ɗan gaji sai in ɗan jingina ga wannan sandar kamar yadda ka san makiyaya suna yi idan yadda ya saki dabbobi ga inda suke kiyo sai ya koma gehe sai ya toka raya tsaya to haka ne nake yi a kanta ya ubangi. yace inda yace au yace inda yace ko me rubuta muku na shi eh an naka ya shahi yace wa ahushu biha ala ganami sana kuma ina kakkaɓo ma dabbobi na ƙanana wato abin nan abu gayen a hushu yace akhyatu waraqu shadir biha liyasquta ina kakabar ganyen ice don ya faɗo domin dabbobi na su fata akulu sun ci wannan ganyen waliya fiha ma'arib ukhra kuma ina da wasu bukatoci daban da ita wannan sandan ya koyi nan shehin malami zadul masir yace annabi Musa alaihi salatu bai dauki bai tsawaita magana ba sanda tana da wani da yawa amma sai hudu biyu dai malamai suka ce ya hudu biyu dai saboda yana son Allah ya mai tsawo magana saboda yana jin daɗin magana ubangiji in ya ja magana ta yi tsawo magana Allah ta yawa ta yi jama'a ina fatan gane magana domin idan mutum ya ma tambaya ka fara ba da ansa ko ka ɗauki lokaci tsayawa zai saurare ka to shi ko sai kai magana ta dawo ga ubangi saboda ya jin daɗin magana wasu malamai suka ce a ya faɗi buƙatoci biyu na sandan nan don Allah ya san sauran jama'a ina fatan sun gane magana haka malam ya ce annabi Musa wannan sanda daga cikin fa'ilinta akwai korat abubuwa masu haɗari ko ba haka ba duk da yake ana so a samu a haɗu amfanin sanda wannan a samu makiyaya a tambaye su idan wani mutum ya kawo ma hari na sai ya ji ma ciwo kana da sanda ga hannunka kaga ba ka bari a ji ma ciwo ko ba haka ba ya so da maka ganin karami karamin yaro mai ciwo da sandan nan kai da girman ka wallahi kana sanda irin ka wallahi faɗi ka ji don ya hika iya sanda kai ba ka iya sanda zuma ina fata sun gane magana yau da gobe sun zama ga hannu ne ya iya faɗa da ita har ya gaji dan ko gobe kada rubai lafiya cikin daji ka tafar mai zakai ko wanda gaskiya ina da wani aboki da bai lafiya mun yi mun tashi tare mun yi cewa ina baka shawara kakka yadda ko gobe kuna cikin daji da kai sai bai lafiya zuwa gaba yace ta kai da sa gaba yace kai ce wallahi wani na faɗa ma yace su kenan ni ka ba ko yadda sun je cikin daji to saboda haka sanda tana da unguwanni daban daban daban daban daban amma sai wanda ka samu cikin daji annabi Musa ya hudu guda biyu kadai daga cikin unguwannin to yanzu wani abu na Allah ka sanya mai cikin sandan to Allah madaukakin sarki yake bayani yace wa ahushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra kuma iya da wasu bukatu da ita wannan sandan na daban yace jam'u ma'rubatin musallasa arra ma'ruba musallatul ra'i ai hawa'id suna da wasu bukatoci ukura daban yace ka hamle zadi kamar duka guzuri abinci na sai in rataye da sanda sai in dauko shi jama'a ko ba yin haka wasu kai haka ma da ruwan sha na sai in rataye su da sandan na in dauko su yace wa darni hawami da kuma korar dabbobi masu wada irin sai da kunamu jama'a ko ba yin su da sanda ana yi yace wazadun fil jawabi wazada fil jawabi bayanin hadathu biha yace ya ƙara a cikin jawabinsa bi bayanin hajatihi biha bayanin bukatun da wannan sallah qala sai Allah madaukakin sarki ya ƙara wa annabi bayanin ihwanin sandan qala sai Allah ya ce alqiha Musa qala خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى الله هدوك تنكرك يتي ألقها يا موسى دي هذا سندن يا موسى فألقاها في جفتا الله يأتي جفا مي هكي جا جماعة كان يا وانا أبو جفا كو يتكي سندن هنا جفا دا إتا الله يأتي فإذا هي حية تكا تاكما وانا إلم بكم كمرتي فأبان عظيم fa'ubanun azim wato maciji wanda a ƙasa kuma maciji mai jajaye ido tas'a tana tafiya da gaugawa tamshi alabatu mai hasari tana tafiya da cikinta da gaugawa, ga ta guda ƙasanya al'adar manyan mace zai karta ba su da sauran tafiya amma ita saboda duk da girmanta da girman jikinta da jajayen idanta ga ta da saurin tafiya kuma yace ka sur'atu su'ban as-sagir kamar saurin karamin maciji dan karami al-musamma bil jan al-mu'abbar bihi fiha fi ayatin ukhra yace kamar wato al-jan an ga ce jan an dan silin maciji karami wanda ina tafiya sauri gare shi amma ga ta katanya ta kuma tana tafiya da sauri wato yan uwa musulmi fir'auna wallahi akwai ban tsoro gare na'am don mi saboda Allah ya ba shi mulkin duniya duka kuma fir'auna idan mai jajayu na gau duk wanda ya ido bile da sai gabani ya faɗi to Allah yana son wa annabi Musa training na kada fir'auna ya ba shi tsoro a to wanda ya ga jajayen bakin kwamarci ido ya bude to wani kashi ya ba shi tsoro saboda Allah eh to saboda haka yanzu Allah na son shi wa annabi Musa training cewa in zai je wurin Fir'auna fa to ga makami ya rike ga mai kada tsoro ya kama shi domin a cikin mamaki mutum na ana tai an ba da wato abin nan a kashe shi an aza jinga duk wanda ya kamo shi ko ya ko a rai ko mace ya kawo za a ba shi jinga sai ya ya tare to kuma ga yanzu a ake ka an ci ka koma wajen mutanen yana ba akwai ban tsoro ba amma da yadda sai Allah madaukakin sarki ne tsaye ne sai ba shi makami sai sai wagga sanda ka rike ta matsayin gashi ga abin da zai faru gare shi bayan annabi Musa hankalin shi ya tashi da ya ga sanda ka ta huskanto shi bakin kwamarci jajaye idanu shi sun yi jajawar ya yi hita ya taso mai Allah maɗaukacin sarki ce ƙala khuzha wala takhaf قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى wata aya Allah madaukakin sarki da ya tsaye Annabi Musa da ta taso mai sandan nan bakijin nan baki irin da manyan idanu guda kasinya sai mai hisabu sai ta hishe ka walla mudbiran walam yu'aqib juya ya sheka da gudu wallahi bai juyo ba haka wata aya ta faɗa فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب نعم يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون الله أكبر Allah maɗaukakin sarki ya ce lokacin da ta taso ma annabi Musa alaihi salatu wassalam ga ta da girma ga ta da ban tsoro walla mudbirin sai ya juya da gudu walam ya ake kuma bai dawo ba sai Allah ya ce ya Musa aqbil wala taqaw ya kai Musa dawo juyo ka fuskanto kada ka yi tsoro inni la yakhafu ladayya al-mursalun ni wuri na inji Allah duk wanda abba annabi manzon Allah bai tsoro ba gaba ne bai faduwa saboda ka to aiki za a sa kada ka yi tsoro dawo dai ana son a yi training ɗinka ne saboda ka annabi Musa sai Allah ya ce khudha wala taqaw sarda wuyanka kame ta wala ta karbi tsoro sanu'iduha sirata hal'ula za mu mai she ta ga siffar ta farko sandarta. kuma haka ya faru shi ne annabi musa ya kama hmm. ya kama ta kuma sandarta bayan ta kuma sandarta ya ce fa adakala yadahu fi famiha sai ya je wa hannu cikin bakinta yace fa'adat arhu sai sai kuma sandarta lokacin da wannan macijin ya fuskanto ya buɗe baki annabi Musa sai ya kada hannu cikin bakin kamar yadda Allah ya umurce shi yana kada cikin bakin sai ta koma sandarta duk wannan ban tsoro dan ce ta hasazu ka anna hajar tana wani irgiti tana wani zabura kamar ta hada mutum sai Allah madaukakin sarki ce kamata kuma ka ji wani ikon Allah kin baki aka ce ya kama ina ba kawo mutu yusuf ka ta zuwa kawo mutu ji ka duk mai zuwa kawo mutu ji bai da ya kawo wajen baki sai dai kama tsaka ko ya kame kai ko ya kama bindi ba a kama bindi ko an ce ba a kawo mutu ji ga bindi don waiwaiwa ya kai hmm. amma kai a kame to shi na yake cewa yace sai yace fa akhadha sai ya kama ta yace ya sa bakin cikin bakin ta ya sa hannu cikin bakin ta yace wa tabayyana anna mawdi' al-idkhal mawdi'a wato abin nan maskani ko sai ya bayan cewa bagiran inda ake sawa wato bagiran inda bakin ta yake ko bai na shu'abiha yace wa ara zalika sayyid Musa li Allah yajza'a idza inqalabat hayya imala yace ni ina ganin Allah ya yi ma annabi Musa wannan ne wa ura zalika sayyid Musa aka gwada ma annabi Musa wannan li Allah yajza'a domin kada ya raki kada gaban shi ya fadi idan qalabat hayya yan ta juya ta koma matijiya lada fir'auna gaban fir'auna kada shi ma ya zan tsoro ya kama shi ka saki sun zafa kuma macijiya ka ba da kuma kai ce ma an ba ta tsoro haka abu ba zo hmm. mu kai yanzu hankalin a kwance wancan hankali ne tashi to shi yasa aka fara tsirin din shi sai aya ta biyu Allah ya ce wadda mu yadaka ila jana wadda mu yadaka ila janahika takhruju bayda min ghairi su'in sanuqra لك من آياتنا الكبرى الله يساكي يقولنا ما عليه بوتا وتمعجزة كبا يتي وضمم يدك إلى جناحك وتكسنيا تافنن كأتكين همتك معنى كسنيا حنينك أتكين همتك حكا يتي الجنبيك اليسرى كو أي جنبك الأيسر العضد إلى الإبن وأخرجها ka sa hannunka wato abin da hannunka na hagu gefen hannunka na hagu zuwa ga wato abin damshenka har zuwa hammata wa akhirja kuma ka fitar da shi Ta takhruj zai fita shi hannun zai fita khilafa ma kana alaihi min al-udumati sabanin abin da ya kasance na fata udunari hannuna in ka sa ciki to in ka hisuwa zai ta hannun zai ta daga ɗabi'ar shi hannu sai kuma wani abu daban zai kuma bai ba a wato wani tas min gaya su ba tare da cuta ba ai baras ba tare da ciwon baras ba tabi'u tana haske ka shu'a'i ka haraba yadda ka san wato ƙyallin wutar lantarki tabishil basar tana kashe ido wanda ke zanen ya hannu cikin hammata ya hisuwa za ka ga hannun yana kashe ido yadda ka san an yada man sila mai su shidda ko bakwai ta kashe ma hannu annai musa alaihi salatu yana daga cikin muzawar wadda aka bashi وهي بيضاء كو وهي وبيضاء حالان من غير من ضمير تخرج وضمير تخرج kenan Allah madaukakin sarki ya gwada mai wannan aya domin duk annabawan suka gaba babu wannan aka ba aya irin wannan sannan zamanin fir'auna ba su taɓa jin labarin wani mutum mai sa hannu cikin hamata ya hiskowa yana yana hatsi shi marana ba bai taɓa su gani irin wannan don mi saboda a zamanin su shahararrun matsaita sun yawa matsawata sun yawa birni da ƙauye to shi yasa aka san a tafi musu da abin da ba su ba su iya abin da ya haƙar su in har kuna ɗaya mai da eh, sanda ta kuma matijiya to kuna ɗaya wanga wa ka iya sa hannu cikin hammata ya suwa ina hasu kuma rana babu Allah ya ce nuri yanka min ayatin kubra domin mu nuna maka biha da ita wannan wato hannu. idan fa'alta zalika idan ka aikata haka li'izhari halin bayar da ita ya yace min ayatin al-kubra yana daga cikin ayoyi wanda an manya inji Allah sa hannu cikin hammata a hisuwa yana haske na daga cikin ayoyin Allah manya ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya sa duka wato akan manzancin wa idza arada auda idan kuma son ya dawo da hannun kamar yadda yake hasken ya bace ila halaka al-ula dammaha ila nanabi sai sake mishi ta kuma Zarin ya sa hannun cikin ta ta yi suwa yana haske na kashe ido da zarar kuma yana son ya batar da hasken a yi magana sai ya sake mai da hannun kuma da ya yi so kuma hannun ya kuma normal shi ne allah maɗaukakin sarki ke ce muna a nan kamar yadda ya gabata a cikin wasu wuri sai allah ta'ala ya ce izhab ila fir'auna اذهب ila fir'auna innahu لغيان قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري نعم. وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا آية قال قد قال قد أوتيت سؤلك يا موسى بارك الله فيك Allah madaukakin sarki ce izhab ila fir'auna tafi wurin fir'auna wannan da ya koro ka ya ba da dama a kashe ka yanzu ka kuma wurin shi ka tafi wurin shi izhab rasulan ka tafi kana manzo a matsayin manzon Allah ka ce ila fir'auna zuwa gajin fir'auna wa man ma'ahu kuma da ta da shi innahu tagha lalle fir'auna ya ketare iyaka tajawaza al-hadda fi kufrihi ya ketare iyaka a cikin kafircinsa ilad da ahil ilahiyya in har zuwa inda ya da'awar cewa shi Allah ne shi yasa a duniya babu wanda ya kafirci fir'auna na'am mu nan gaba ba a yi inda kafirci ne daga fir'auna an riga an rufe Allah ya ba shi lamba ta zama babba cikin kafirci babu wanda ya kai shi ha'a tashi ya ko dajjal bai kai kafirci fir'auna shi yasa za ku ga in ana ba da misalin kafirci sun tsaya ce fir'auna sannan ya ana ba da labarin wato wato waziri mugun waziri sai a ce haman shi kuwa ya riga ya sun harkar mulki ya da hamana ya iya harkar mulki ya da shi ne sai zan mugun buhalin fir'auna ya taimaka wurin halakar fir'auna hamana sannan shi tana faɗa mai kuɗin da shi ku bai son addini bai son Allah bai son manzon Allah sun kai ga abin suka ga da da ya so a cikin mutunci annabi Musa cikin masallacin juma'a ran juma'a saboda yana ne wa'azi saboda ka fir'auna ya riga ya kai koli wurin kafin yanzu ga annabi Musa Allah madaukakin sarki ya aike shi wurin fir'auna ya kai da iyaka wajen kafin lokacin annabi Musa sai addu'o'i qala sai rabbi shrah li sadri ya Allah ka yalwata min kirjina wasi'u Allah ka yalwata kirjina da tahmili da domin dokan manzanci malamai suka ce abin da ka yalwata kirji shine ma'ana ka ta bude hikimomin bayanin su shigo ka domin ka san wani bi in ka ce ka tsaya wani matsayin Allah ya bude ma kirjin ka sai kai ka kawo bayani daki daki daki ana fahimtar ka ana amma ana kirjin ka ya bude ke hikimomi na shigo ka amma kirjin ka in ya bade maka har da abin da ka sani wuyar tahowa ya kai bakin ka bai baka haɗe. zuciyar ta riga ta runi ta matse jama'a ina fata kun gane magana shi yasa wagga addu'a sana daga cikin abin da ya kamata in za ka wani presentation za ka gabatar da wani abu to ka fara rabbi shirah li sabbi wa yassir li amri wa al uqdatan min lisani yafqahu qawli domin in ba san samu wa mutane ba su gane bayani ai ka riba ga in mutum na cikin yana bizu yana cikin wani yanayi me yasa an ce alƙali kada ya hau kujerar shari'a yana cikin hoshi in an bata mai ne ko gida ne ko wani wuri to in ya sofe sai ce da Allah da shari'a na ɗagin sai mutu ba a magana ko ka yi alƙawali matsayinka na alƙali kace a taho gobe za ka yanke hukunci to zara an taɓa ka to za ka so ka cima jama'a da Allah an ɗari shari'ar na shari'o inda ne gaba ina ɗari sai mutu shi ke kuma sai aka sai don mai saboda ba su da kan da aka so ko da haka hawa ranka yana free Allai suna ta kuskure wani bi kura alƙalai ka cewa an ga an hasa lafiya cika duk wanda ya farmar ne yana gane kire wallahi haka ne saboda haka shi yasa annabi Musa ya ce rabbi shrah li sadri ya Allah ka yalwata min kirjina hikimomi na bayanin shigo ne dan aka ce kan mutum ya bude kwakwalwarka ta ta abin ga bayanai sun hito maka da basira da ka bayani yadda ya kamata kuma ina fatan mun gane magana sai kuma yace waya li amri Allah ka sawwaka al'amarina li uballigha zai isar sakon naka ya ubangiji ma'ana al'amarin ka in yi sauki ba ka wada ba ka koran mutane amma al'amarin ka iya yi tsanani babu wanda kai kusan doka sai ka kore mutane jama'a ina fata mun gane magana shi yasa aka san mutum inda yana hulɗa da mutane in malamin makaranta ne ko kuma mai wa'azi ne ana son al'amari ya zama mai sauki ko dan kasuwa mai hulɗa da mutane ka sa al'amari ya zama mai sauki wasu al'amura sai ka dinga yaje ka dinga kawai ko ka gani ba gani kamar ka gani sai kai kamar ba gani ba al'amarin ka sai ya sauki don ka samu isar da abin da ka son ka isar domin annabawan Allah da manzanni in Allah bai sauka labarin su ba su su sabon Allah ba su iya saboda saboda yanzu suna wanda abinda za ka faɗa mai bai ko shi kai ne ba ma tukun ran da ka to da kafar mai da sai a samu matsala me yasa kana ganin wa'azin ƙauye duk wanda bai iya wa'azin ƙauye ba zan a samu matsala don da ya ce ya kayar duk mutanen garin tun daga limanin su har ƙasa da ya kana ta ci da sai a ɗauki duwatsu kawai to miya shi ka liyiwan ba kaga shi yasa aka san mutum al'amari ne zan mai sauƙi ba ganin kuɗin siyasa suna wani labari suka ce idan siyasa ya ce kauye sai eh, aka kawo mai hura ko bai iya shanta ce kawo kawo baki ne yake gashin baki ne a bunga su ɗauko farinta sai su ce yeye eh, wanga wanga wanga sa da mu yake yake amma in ka ce sun ka ɗauku ma ka kishi sun kama ruwa ruwan rija ka kishi sai ce wala wanga wanga ba namu al'amarin ka ya sauki shine mutane su kusan toka su yadda da kai su yarke ka jima ina fatan mun gane wannan ke ana son mutum ya zama mai ɗaji kawa ga wasu abubuwa da hikimomi to Allah ka ba mu ikon gane to sai ce waje alli wahalul da min lisan ya Allah ka walwale kullum da aka harshe to shi na malam gumi ne yake cewa hadathat min mini min ihtiraqi bi jamratin wa ba'aha fi fihi wa huwa sabir zake wannan kisa wasu malamai suna ganin bata inganta ba isra'iliyat annabi annabi Musa ya faru ne yana da wani kulli ga harshe ne wanda ya faru lokacin da ya kone gabaki ne da garwashin wuta lokacin da ya sa gabaki ne yana yaro domin an ci wata rana ya ja gemin fir'auna sai fir'auna ya kuma kaɗi ne biyo jira a mm. kuma ga ɗan yaro na na goyi ƙarin yaro haka sai ce wallahi wanga ba yaro na Asiya ta ce to in ba yaro na wa mina na gidan ga aka kawo shi suna jariri sabo aihuwa to ya ka ce ba yaro to in yaro na ajiye mai dalilu kuma ajiye mai garwacin wuta an ka ce sai an ka ajiye mai biyu ya miƙa hannu ya tsawo garbacin wuta ya ka ce in ɗauko da lilo sai mala'ika ya ya nuna hannun ya tsawo sai ya ɗauko an da zai zai sai kaɗa ba sai ƙone da harshe duk da yake wannan malamai suna ganin cewa iska ce isra'iliyat wallahu a'lam to shine malam gumi ya tabbata izana ya kawo tun cikin Ya ce ba da ma yace ah, yace fadimatu ummuhu waradatu ila fir'aun yace bayan wato uwa ta ta ta tare ne shi tare ne shi hatta yayi shi ta mai sai gidan fir'auna wa nasha fi hijrihi ya tafa gidan fir'auna ɗakin fir'auna wa hajar na kuma da ɗakin matar fir'auna asiya ko yace yarabbiya ne suna tarbiyya wasta khidani ko suka rike shi suka rike shi waladan da matsayin da fa bainama huwa yal'abu baina yaday fir'auna yayin da annabi Musa yake wasa gaban fir'auna wa yadahu qabidun ibra if rafa'ahu wa daraba bihi hannun shi yana wasa sai mari fir'auna wa daraba bihi fir'auna fa gadi wa fir'auna sai fir'auna ya hushi wa tadayyara bi darbihi hatta hamma bi qatli fir'auna sai da ya ji gare ne cewa ya kamata ya bigi yaron kai hamma sai da ya kai himma ya kashe shi wa qalat asas ya al malik innahu saghir ya kai wannan ke wannan makarami yaro la ya akilu bai da hankali jarribu amma ka jarraba shi da ni in shi ita in kana so faja'a bi tasayni sai zuwa da wato tasa guda biyu ahaduhuma fihi jamrun sai da garwashin wuta wa akhar fihi jawhar da ya sayar da zinari fa wada'ahu ma sai ya aza su bayyana ya dai Musa gaba ne Musa fa arada an ya'khudha al-jawhar sai ne Musa ya niyyar ɗaukar wannan zinari a cikin tasa fa akhadha jibrilu bi yadi Musa sai mala'ika ya rike hannu annabi Musa fa wada'athu il al-jamra sai aza shi bisa wa ya dauki kwayar garwashin wuta guda sai cikin bakin shi fa kalisanu lisanuhu sai harshe ne ya kone wa sarar fihi uku da sai ce wani wani kulli da harshe ne bai iya bin bayani yadda ya kamata kamar yana bayani ba ta ga guriya guriyar magana kun ji kisar da malam kuma kawo a wasu wani kuma za ka ji sun kawo wani bayani wanda ba wani. amma duka da kistoshin isra'iliyat ne tafsirin bane isra'ila kirki tafsirin yahudawa ne suka kawo ko kiristoci a cikin littafansu a cikin kisa annabi musa alaihi salatu wasu irin wa kisa kuma manzo Allah ya ce kada mu karyata kuma kada mu ce kada mu kada mu gaskata kada ka ce ƙarya na na yana yiwa haka nan ko ba ka cewa gaskiya na dan mi dan saboda ba ka ba su da isnadi shi yasa waga al'umma ta da isnadi har zuwa ga annabinta ya ka ce isnadi na jiya ga wani shi ko wani ya jiya ga wani wani ya jiya ga wani shekarar da za mu tsare karatunmu na jami'a muna da wani malamin hadisi wanda yana da isnadi daga malami ne malami ne ya ta da shi kutubu tis'a littafai guda tara sun daga bukhari muslim tirmidhi na sahih dawuda har zuwa ba wa'ir littafai guda tara na hadisi yana da isnadin su ga malami ne shi ko malami ne ya jiya ga malami malami ne ya jiya ga malami shi ko ya jiya ga malami har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma sai yake yi ku ya mana ijaza ya halatta mana karantar da waɗanda littattafai guda daga gare shi ya rubuta kaddara suna ko na ka ba ta kadda guda guda mu ko mun ji a gare shi ya mana ya halatta mana karantar da waɗanda ya rubuta kuma ijaza daga cikin sirri muhammad na ɗaukar hadisi akwai a ijaza malamin ka yace na halatta maka koyar da littafin kaza wannan koyarwa yayi ba ijaza ce jama'a ina fata mun gane magana to su san zamanin annabi Musa ba su da wani zamanin annabi Isa ba su da isnadi wani ya ji ga wani wani ya ji ga wani wa har zuwa ga annabi su ba su da wani shi yasa aka kira labarin su Isra'iliya duk wannan da suka suka sun tabbata sai waɗanda annabi su kuma ya tabbatar da su da hadisi mala'ika ya koyi faɗa ka ga yanzu ba magana annabi annabi Isa aka ba mu magana annabi mu kai jama'a ina fata kun gane magana to shi ya ce mai ismail to Allah ka ba mu ikon gane amin to shine yake cewa wa halal ukhra min lisan ya Allah ka walwala kullum da aka harshe da yafqahu qawli domin su fahimci magana ya famu qawli inda tablighi risala su fahimci magana sa isar da manzanci gaba sai Allah ya ce waje alli waziran waje alli waziran min ahli haruna akhi sai ce wajen alli waziran ya Allah ka sanya mataimaki mu'inan alaiha Allah ka taimaki ka bani mai taimako na akan wanga sako da kabbani wanga aiki da kabbani isar sako Allah na manzanci ya Allah ka sanya min waziri dama idan aka ce waziri mataimaki mai taimaka maka mai baka shawara yace kuma min ahali Allah yana so daga cikin iyali daga cikin yan uwa na ka Allah ka ba to zai ya ƙara bayan sai ya ce haruna afi Allah ina son ka ba ɗan uwana Haruna ya zama Rasulullahi don ya ce maka mini akhi ɗan uwana malamai suka ce a duniya babu roƙo mai tsada babu roƙo mai girma irin ka ce Allah ya ba wani manzanci domin ƙololuwar mukami na duniya sai har da lahira ya suke ga manzanci ka zan manzon Allah da ka zan manzon Allah duk abin da aka yi ya riga ya kare dan bi saboda zaran ka zama manzon Allah ka zama aljanna automatic Allah da ka zama manzon Allah ka zama babban mutum waɗanda aljanna ta kula za a kai su da ka zama manzon Allah duk wani mukami ya riga ya kage ba magana limamin limamin jima'a kai mukami na aka magana da na koli gaba ɗaya to ga annabi Musa ya ruka kuma Allah ya ba su to shi na aka ce in ana roƙon manzanci Allah ya ba su to ya ga na ka buƙatu sai kai ba ka faɗa ma Allah ya ba su kenan babu bukatar da ta gagara ga Allah ya ba mutum amma sai dai sharadin roƙo kada ka roƙi abinda bai yiwa abin da Allah ya rufe makowa ka ce yanzu shi haka roƙo bai yiwa wani misali yanzu ka ce Allah ina roƙa sa in zan manzon Allah jima yana yiwa don ni saboda an rufe kowa ko akwai wani annabi bayan manzon Allah kenan kowar da an karu ya kasan ka bude yanzu kamar ka ce ya Allah dan uwana ya mutu Allah ya son ka dawo mini shi yana yiwa so da Allah ya riga ya alƙawari da Allah yana dawo da wani mutum duniya bayan ya mutu da baban Jabir za a mai zuwa za a mai zuwa duniya Abdullah bin Haram Abdullah bin Amr bin Haram domin ya yi mutuwar shahada wurin yaƙi wurin yaƙi Uhud Allah ya yi magana da shi baka da baka ya kai abdullahi bin amru bin haram kamar na alayya ka roki abin da haka so gare ni in ba ka sai ce Allah abin da ka so kamar son duniya don ni da girma girmamawa da naga aimin ina so a mai son duniya in sake samun wannan girma sai ce innahum ilaiha la ai su bayi zuwa duniya bas an riga an rage kofa ba gana wai mutum ya ce mutu ya sake dawo an riga an rage kofa sai oh, oh to ya Allah ina sallah, ka ba ka isar da sako na duniya wa'anda a tara ya don Allah in yaƙi ya tashi suwa Allah kada su yi sanyin gwiwa sanyin gwiwa a ta komi su kama jikinsu don Allah sai wurin yaƙi wurin jihadi akwai alheri ka waɗa musu shine Allah ya saukar da wannan aya cikin sosu Ali Imran yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin ko wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin الذين استجابوا لله من بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم أيوة اسمع من كبير كان جزئي خصومه يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين suna yin bushara bi ni'matin min Allah da ni'ima daga Allah wa fadlun da farla wa anna Allah la yudhi'u ajra mu'min Allah bai bai surfar da ladan masu imani ko ayu suna cewa yasammi bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim wa la hum yahzanun wa'annan ayoyin suna magana suna fita da saƙon baban jabir a kan barzan ya yi magana da Allah jama'a ina fatan mun gane magana saboda ta shi yasa ƴan uwa musulmi wannan roƙo da annabi Musa ya roƙo ya kai roƙo kuma Allah ya shi ne yake cewa Haruna afi Allah ka ba dan uwana Haruna manzanci ya zanye mai taimako gare ni wasjud bihi azri ya Allah karfafa bayana da shi ya zan din in so wurin wa'azi ina tare da shi na kama ni wa asrifu fi amri kuma Allah ka shigar da shi ka yi tarayya da shi a cikin al'amari a cikin al'amarin sala ka ba shi manzanci ke. yace kai nu sabbiha kaseeran domin mu tasbihi gare ka ya Allah da yawa mun ma tasbihi da yawa din dace kaga wani abu da yanzu dace ya Allah da ni da Harun sai mu masa tasbihi ni kadai in ni yayi amma in muka yi mu biyu sai abun yayi yawa kai zai taimaka min. sai jama'a in kana tare da mutum ya tashi kai ma ka tashi sai ku tayi sai ka ji karfi ba ku ganin ko masallaci an ka watsi babu kowa ba ga mutane sai su dinga watsa suna wasu masallatai amma in ka toga mutane sun cika sai ba ka da daɗin ta kowa don al'ada tare mutane daɗi gare tare mutane ko tare ƴan ƙwallon na daɗi gare wallahi mal dan mutum in ya tawo sai ka daɗi gare ne me yasa kana ganin mutum in ya ce muzdalifa ya ga duniya ga sanan sai daɗi ya mai yawa daɗi ya kaji wani har sai rikicewa amma ɗan adam in ya ga daɗi haka ko sun mutane ga sunan da yawa dubbil bil adama Allah ka ba mu ikon gani amin yace wa nazkura kasira kuma Allah ne mu maka zikiri da yawa innaka kunta bina basira lalle Allah ka kasance bina gare mu basiran mai gani aliman Allah ka kasance masani fa an amsa alaina bir risala kuma Allah kai mana kai mana ni'ima da manzanci da annabi fa ajabahu qala ta'ala sai Allah ya karba ta yace قال قال قد أوتيت سؤلك يا موسى Allah madaukakin sarki ce ka dukkita ka dukkita ka ku ka dukkita su ulaka ya Musa hakika an baka duk abin da ka roka ya kai Musa saboda ka duk abin da ka riƙa ka roka daga an baka minna da gare mu alaika akan ko ko kuma mannan alaika dan yin baiwa gare ka domin riga mun baka wannan duk abin da ka roka tun daga tan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal qasmi lisani yafqahu qawli har zuwa inda yake cewa innaka kunta bina basira duk abin da ka roka an daga an baka kun ga yan uwa musulmi wannan shine magana magana ta gaskiya dai Musa alaihi salatu wassalam ya roka ma dan uwa ne alheri mu ma haka ya kamata mu kuma yan uwan mu alheri ko ba gaskiya ba Allah aikin gar musamu samu Allah shi ma wani samu ko ba gaskiya ba amma sai ga wani zarin yadda ana so a ɗauki aiki ko a wani abu an kai ya tiki bi bai wani ya sani ko ba haka ba don ka wani samu to ka roƙi ɗan uwanka roƙi Allah kai kai ba kai kaɗai ba har ɗan uwanka ya samu wannan shi aka ce musulunci na gaske amma kada ya zan ka ga alheri sai ka labe sai ya wuce kai ka so ka ɗauka ana son yadda ka samu shi ma wancan ya samu wannan shine rayuwar to ya Allah ka taimake mu ka samu gane amin mun zamu dakata insha Allah Qur'an Qur'an mu cikin karatu mu Allah ka yaje mu amin daidai mu kuma Allah mawla karanta ya samu yake da abin da muka ji amin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh